الحليم الشكور يغفر الذنوب ويستر العيوب ويجيب الدعوات ويكفر الخطيئات ويرفع الدرجات وهو الغني الكريم نحمده على نعمه وآلائه ونشكره على أطاعه وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض العبادة لمصالح العباد وشرع المناسك لنفع الناس ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ألا ما رزقهم من بهيمة الأنعام واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أكمل به دينه وأتم عليه نعمته ورفع ذكره وأعلى شعنه وهدى الخلق به فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى يا عباد الله وأطيعوه واعتبروا بمرور الليالي والأيام فها هي الأيام الفاضلة خير أيام السنة تنقضي ثم يختم العام فنستقبل عاما جديدا فماذا أعددنا للرحيل وماذا قدمنا ليوم الوعد والوعيد والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يا لها من أيام مدت كما مدى غيرها كانت آمرة بذكر الله تعالى مليئة بالشعائر المقربة إليه سبحانه فأخذ حظهم منها الموفقون وضيأها المحرومون وغدا يجد كل عامل ما عمل أمامه في كتابه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك احدا وحقيق بالعباد ان يشكروا الله تعالى على ما هداهم لدينه وعلى ما علمهم من شرائعه وشعائره وعلى ما وفقهم من تعظيمها وادائها فان الهدايه نعمه والعلم نعمه والتوفيق للعمل نعمه وكل نعمه تستوجب الشكر والشكر نعمه تستوجب الشكر حتى لا ينفك العبد في كل أحيانه عن شكر الله تعالى والإنسان أي إنسان إما أن يشكر وإما أن يكفر ولا فالسة بين الاثنتين يقول الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ومن قرأ القرآن بفحم وجد أنه يعلم قارئه شكر الله تعالى على نعمه ولا سيما نعمة الهداية للحق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 ولما كانت العبادات بانواعها والشرائع باحكامها نعم من الله تعالى على عباده تقربهم اليه ويجزون عليها في الاخره اعلى الدرجات وينعمون بسببها في الدنيا بصلاح قلوبهم واحوالهم ومعايشهم كان لا بد من شكر الله تعالى عليها ولما منح الله تعالى لقمان الحكمه طالبته بالشكر لأنه هدي بما أعطاه الله تعالى من الحكمة للتي هي أقوم فصلحت أمور دينه ودنياه يقول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولولا رحمة الله تعالى إباده بإنزال الشرائع وهدايتهم لها واتباعهم إياها لذاعوا وضلوا وعصموا وخسروا الدنيا والآخرة ففي العلم بالشريعة يقول الله تعالى يبين الله لكم أن تدلوا والله بكل شيء عليم وفي الهداية لها واتباعها يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً ويتكرر في القرآن ختم آيات الشرائع والأحكام بذكر الله تعالى وشكره عليها ففي آية التيمم يقول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وفي آيات الصيام يقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وفي آيات الحج واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وفي آيات كفارة اليمين ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون وفي بيان الحلال والحرام يقول سبحانه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله عدل لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ولما كانت منافئ المناسك كثيرة وكانت شعائرها كبيرة جاء القرآن بتكرار الشكر في آياتها فالبيت الحرام موضع المناسك والمشاعر قد كلف ببنائه عبد من عباد الله المتقين الشاكرين وهو الخليل عليه السلام إذ وصفه الله تعالى فقال إن إبراهيم كان أمةً قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لعنؤمه والغرض من بناء البيت أداء الإبادة فيه شكرا لله تعالى كما يدل عليه دعوة بانيه عليه السلام يقول الله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرء عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وفي أيام الحج شرع الله تعالى التقرب إليه بذبح الأنعام وهو واحبها ومسخرها ويعجرهم عليها وعللت نعمة تذليلها وتسخيرها بالشكر فقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يعقلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون كما عللت نعم التقرب إلى الله تعالى بذبحها ونحرها بالشكر وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتق كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فهي من الله تعالى وإليه ونتقرب بها إلى الله تعالى وتعود إلينا فننتفئ بها فقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين فحري بنا عباد الله ونحن نودئ هذا الموسم الكبير أن نلحظ نعم الله تعالى علينا فيه وفيما شرع فيه من الشرائع والمناسك وفي كل أحكام الشريعة وأبوابها وتفصيلها فإننا إذا استشعرنا ذلك لهجنا لله تعالى حامدين شاكرين وأتينا مواطن الحمد والشكر وجانبنا موادئ الجهود والكفر يقول الله تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله تعالى يا عباد الله واطيعوه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها الإخوة حين يدرك المؤمن ما من الله تعالى عليه على البشرية من نعمة ببيان الدين وإنزال الشرائع يمتلئ قلبه بمحبة الله تعالى ويلحج لسانه بذكره وشكره وحين يستشعر نعمته سبحانه عليه بالهداية للدين الحق وتوفيقه إياه لأداء شرائع هذا الدين والتمتع في رداه يقصر من حمد الله تعالى وشكره لأنه يرى من صرفت قلوبهم عن الدين كله أو بعضه من الكفار والمنافقين وأهل الكبائر من المسلمين ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الحندق يرتجز قائلا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فيا أيها المحديون للدين الحق ويا من عظمتهم شرائع الله تعالى وعديتم فرائده وفارقتم محارمه ووفقتم عنده ووقفتم عند حدوده اشكروه سبحانه على ما هداكم وكرروا الشكر مع تكرار مواسمه العظيمه فان مواسمه سبحانه نعم وما فيها من الشعائر نعم وما يكتب فيها من الاجر نعم وما يتنزل فيها من العفو والمغفرة والرحمة نعم كل أولئك نعم أنأم بها على العباد فحري بهم أن يشكروا الله تعالى ويحمدوه ويكبروه عليها وعلى ما هداهم لها ووفقهم لأدائها يا من صمتم اشهر ذي الحجة اشكروا الله تعالى على ذلك ويا من صمتم يوم عرفة وهو يوم يكفر ذنوب سنتين اشكروا الله تعالى حين هداكم له وأعانكم على صيامه ويا من ذبحتم أداحيكم اشكروا الله تعالى على ما وصى عليكم ورزقكم من, ثم من أثمانها وما هداكم لتعظيمه سبحانه بذبحها وما تمتعتم به من لحمها يا من أقمتم أيام الأشر ترتعون في طاعة الله تعالى اشكروا الله تعالى إذ هداكم وعانكم على الصوارف والشواغل وعلى النفس الأمارة بالسوء ويا من حججتم بيت الله الحرام اشكروا الله تعالى حين اختاركم لحج بيته ووفقكم لعداء فرضه وقد حرم ذلك ملايين المسلمين ومليارات البشر وكل عمل صالح نوفق إليه فهو بعون الله تعالى وهدايته وتوفيقه وهذا هو معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي نستعين بك ربنا في كل أمورنا حتى فيما أمرتنا به من عبادتك ولولا عونك لما عبدناك ومن ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين قال له يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya rayar da mu wannan yini na juma'a yini na sha biyu ga watan zulhijja shine watan sha biyu kenan a shekarar musulunci hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1444 daidai wanda ya zo daidai da talatin ga watan shida shekara ta 2023 miladiya a wannan masallaci na agga islamic center taken hudubar mu a yau shine godiyar Allah maɗaukakin sarki bayan ni'iman ibadu da ya mana dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shine mabuwayi wanda babu wanda ya gagare sa shine mai gafara shine mai tausayi da juriya da jin kai shine abin godiya yana gafarta zunubai ga wanda yake so yana suturta aibobi ga wanda yake so yana amsa addu'ar wanda ya zaɓa kuma yake so yana kankara kurakurai da zunubai yana ɗaukar duka darajojin bayi shine mawadaci wanda baya buƙatar kowa a wurin kowa shi ne kuma mai karanci wanda yake karrama wanda yake so muna gode masa akan ni'imominsa muna gode wa Allah maɗaukakin sarki akan ayyukan da'a da ya sanya mu akai ya datar da mu babu abin bauta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki shi kadai yake bashi da abokin tarayya ya farlanta ibadu dan maslahan bayi ya shar'anta ibadu daban-daban daban dan mutane su amfana dan haka a wata aya Allah yake cewa mun farlanta muku ibadu daban-daban ne dan mutane su halacci. abubuwan da zai amfane su kuma su ambaci Allah maɗaukakin sarki a wasu kwanaki wa'inda suke sanannu game da abin da Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima na shaida lallai annabin mu jagoranmu mai cetonmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shine zababben Allah maɗaukakin sarki ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya cikita wannan addinin da shi kuma da shi ne Allah maɗaukakin sarki ya cika mana ni'ima Allah ya ɗaukaka ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaga sha'ani da darajar manzo sallallahu alaihi wasallama ta hanyarsa Allah ya shiryar da halittu don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallama wata rahama ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma al'umma kyautarta wata ni'ima ce wacce take bata yankewa tsira da aminci su tabbata a gare sa da mutanen gidansa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautata har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu yi wa Allah madaukakin sarki da'a mu lura da yadda dare da yini suke wucewa suke maye wa juna ga kwanaki nan masu falala mafi alkhairin kwanakin shekara sun wuce sannan kuma Allah maɗaukakin sarki in muna raye zai zo ya cika mana shekarar dama wannan ita ce ko wata ne na ƙarshen shekara shine zulhijja sannan kuma mu fuskanci shekara mai zuwa in muna da rai don haka me muka tanada don wannan tafiya me muka gabatar kuma saboda ranar sakamako na azaba da kuma sakamako na ni'ima wani yini ne na gaskiya wanda ba coge ba cuta a cikinsa yini ne da allah maɗaukakin sarki zai aje ma'aunai na adalci duk wanda ma'auninsa ya nauyi zai samu kansa daga cikin wanda suka ci nasara allah ya sanya mu a cikinsu wanda ya sakaci ma'aunansa suka yi sakwa-sakwa hakika zai samu kansa cikin wanda suka yi asaran kawunansu akan zamansu na duniya saboda me saboda abin da suka kasance suna aikatawa suna zaluntan kansu suna kawar da kansu daga ayoyin Allah madaukakin sarki ya kai can nan kwanaki ga wanda bai rayar da su ba wanda suka wuce su ibadun da suke kusantar da shi zuwa ga Allah tsarkakakken sarki ya ɗauki rabon shi wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsaga masa na ibada tur da kaito ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta mushi samun waɗannan ni'imomin kwanaki guda goma alhali yana raye a gobe kowa zai haɗu da abin da ya aikata ya sanya a cikin waɗannan kwanaki masu ni'ima da suka gabata Allah zai bayyana da littafi a gaban mutane kuma shi wannan littafi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa Ba ya barin ƙaramin abu ballanta na babban abu sai ya kiyaye shi kowa zai samu abin da ya aikata a halacce Allah ubangiji baya zaluntar bawa hakika ashe tabbas ya ba a gare mu mu gode wa ni'imomin Allah madaukakin sarki akan shiriyar da ya mana ta addini da abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da mu na shari'o'i da ibadu daban-daban da kuma datar da mu da yi kan ibada ba samun rayuwar ba ne ba samun ilimin ba ne da sanin ibadar da lalata a'a Allah ya datar da kai har kai ibada a lokacin da ake so wannan ba karamin ni'ima ba ce domin shari'a ni'ima ce ilimin sanin ibadu a cikin addini ni'ima ne sannan Allah ya datar da ni'imomi ne wanda suke wajibi a akan mu gode wa Allah madaukakin sarki ba hatta ran idi ran sallah sai da aka yi wasu zanen jana'iza aka binne su shikenan rayuwar ta kare an rufe littafin abinda suka yi shikenan kawai ya wuce wasu kuma ba su kawo ma ranar sallah ba to mu da muka kawo wajibi ne mu gode wa Allah kaga rayuwar nan da kake gani tana da tsada wallahi sai ran da ka ji ka a cikin kabari za ka gane amfanin ta haka ne dama lokacin da ni'ima take hannunka ba za ka gane amfanin ta ba sai ran da ta kuce sai ran da kake kaman kana bacci mala'iku sun tayar da kai a kabari sun zaunar da kai lokacin ne za ka ce da na sani da na sani da na sani to idan kana raye lokaci bai wuce ba ni'imomi ne wanda Allah madaukakin sarki ya mana daban-daban wanda wajibi mu gode masa hatta ni'imar numfashi da rayuwar mu wasu kuma suna raye amma ba su da lafiya sallar ba za su iya yi ba istighfaru ba za su iya ba saboda rashin lafiya Da haka mu dinga amfani da dama da Allah madaukakin sarki ya ba bamu a kowane lokaci don gode wa Allah dama mutane sun kashe kashe kashi Allah madaukakin sarki ya ya ce ko dai mutum ya gode wa Allah madaukakin sarki ya bi shirya ko kuma ya kafirce wa Allah madaukakin sarki babu na uku su inna alaina musalina imma shakiran wa imma kafura mun shirya da dan adam hanyoyi biyu ne ko dai ya ni gode wa ni'imar Allah ya bauta wa Allah ya samu shirya ko kuma ya kafirce wa Allah madaukakin sarki ya bi hanyar shirya wanda yake karatun alkur'ani da fahimta zai san cewa lallai ya cancanta wajibi akan shi gode wa ni'imar Allah wa musamman ma ni'ima ta shirya akan gaskiya da kuma dacewa da kuma baka ikon dama ne aiki har ka ɗauki ƙur'anin ma ka karanta wannan ba ƙaramin ni'ima ne wannan ita ce hanya ko tafarki da annabawa amincin Allah ya tabbata a gare su wanda ƙur'ani yana bijiro mana da kissoshinsu mu annabi yusuf bayan abin da ya faru da shi ya faru aka kulle shi a cikin kurkuku amma kulle shi a cikin kurkuku, ai azaba ne ai damuwa ne amma kuma da ya tuba ni'imar da Allah ɗaukake sarki ya masa ta shirya sai ya bai da wannan kulle shi da aka yi wannan ba komai bane ya fifita ni'imar Allah ɗaukake sarki akan kulle shi da aka yi a to da haka haka ya kamata mu dinga auna rayuwar ya ku bayan Allah mu sani cewa lokacin da muke cikin kunci to kuma sai ka dinga duba wata ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka wanda bai ma wani ba to sai annabi Yusuf ya duba wannan shiriyar da wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa har yake cewa wattaba'tu millata abahi ibrahim wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay sai duba ni'imar tauhidi ni'imar shari'a ni'imar addinin Allah madaukakin sarki yace sannan na bi farke. babana annabi ibrahim da ishaq da yaqub bai kasance a cikin mu mai shirka da Allah madaukakin sarki da wani abu ba amma sai ce to ba duk da haka zalika min fadlillahi alaina wa ala nas dan haka in ka ganga a cikin shari'a kar kai wani gori kar kai wani gori in ka ga mutum yana sabon Allah wallahi tausayi shi zaka yi ka mushi addu'a kar kai alfahari cewa ai ina sallah ai ina kaza ai ina kaza wallahi ba yin ka bane ba dabarar ka bane dacewa ne na wanda kaga yana barna ba su za ka yi ba addu'a za ka yi masa sai ya ce amma ba wannan falala Allah madaukakin sarki ne da a kaina da kuma mutane ga baki daya sai dai fa da yawa daga cikin mutane ba sa gode wa Allah madaukakin sarki haka annabi Sulaiman lokacin da ya duba abin da Allah ya shiryar da shi na addinin musulunci da irin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki da baiwa da mu'jizozi da ya masa sai ya tuna ya ce lalle wannan ya cancanci in roƙi ubangiji allah maɗaukakin sarki ya sanya ni in zanto wanda za su dage a cikin gode ma ni'imarsa wacce ya yi mana da ni da kuma iyaye na da suka gabata yayin da kasance allah maɗaukakin sarki ya fallanta mana ibadu daban-daban nau'uka daban-daban hukunce-hukuncen shari'a daban-daban wanda za su in muka aikata su za su sanya mu zanto mun yi kusa da Allah maɗaukakin sarki sannan Allah zai sakan mana da lada da kuma daraja mafi ko kololuwa da ni'imomi wanda ta hanyar kusantar Allah sababi ne na gyaruwan duniyar mu rayuwar mu ta duniya sababi ne na gyaruwan zukatanmu sababi ne na fitar da mu da kunci da muke ciki sababi ne na sanya mu cikin kwanciyar hankali da ni'imomin Allah sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gobewa Allah ba kake sani mujiban kuma hakim lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi hikima hikima shi ne sanya abu inda ya dace inda yake daidai da yin abin da yake daidai da bin umarnin Allah da kuke sarki da nisantar abin da ya haɗa wannan shi ake kira hikima Allah yake ba mu labari ya ce hakika mun bai wa lukman hikima dan ya gode wa Allah madaukakin sarki to fa karkace Allah madaukakin sarki yana cewa ka gode masa wa man yashkur fa inna ma yashkuru bi nafsihi duk wanda ya gode godiyar amfanin godiyar wurin shi take dawowa ومن كفر فإن الله غني حميد wanda kuma ya kafa cewa Allah ya ni wa ni'imomin Allah to dama Allah ya mawadaci ne shi tun kafin ka ce alhamdu shi Allah hamidun ne tun kafin ka ce na ne ma Allah shi Allah gutacce ne dama da haka baya bukatar komai a wurinka kai ne kake bukata a wurin Allah madaukakin sarki da ba dan rahmar Allah madaukakin sarki ba ga bayinsa wurin saukar da shari'a da shari'a da da yawa an ɓace da da yawa mun kasance cikin masu sabon Allah da da yawa mun yi asarar duniyarmu da lahirarmu amma ta hanyar sanin ilimin shari'a sai Allah madaukake sarki ya ce yubayyinu Allahu lakum an tabiru wallahu bi kulli shay'in alim Allah ubangiji madaukakin sarki shine yake bayar muku bayanin shari'a dalla dalla saboda kar ku bace domin Allah madaukakin sarki shi ga dukkan komai masani ne game da shari'a kuma da bin shari'ar fa Allah madaukakin sarki yake cewa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila da ba dan balalan Allah madaukakin sarki ba da ba dan rahmar Allah madaukakin sarki ba da da yawa daga cikin su sun buru ne shaytan sai dai kadan su ne za a samu masu godiyar Allah hakan ya yawaitu da yawa a cikin ayoyin alkur'ani da cikin ibadu daban-daban da Allah madaukakin sarki ya farlanta mana ga kaɗan daga cikin misalai ka gani Allah madaukakin sarki ya sanya mana taimama ya zama madadin alwada lokacin da aka rasa ruwa ko lokacin rashin lafiya lokacin da mutum bai da lafiya ba zai iya taɓa ruwa ba sai aka ce ya taimama lokacin da ba ruwa sai aka ce kai taimama wannan ni'ima ce da Allah ya yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to da Allah ya kama bayanin wannan ni'ima sai Allah yake cewa ba muna nufin mu sanya addini ya zanto damuwa da cutarwa bane akan mu sai dai Allah yana so ya tsarkake ku kuma ya cika muku ni'imar da ya muku alkawari la'allakum tashkurun ko za ku yi tunani ku gode wa Allah madaukakin sarki haka ibada azumi sai Allah madaukakin sarki ya cika ta da godiya ya ce wali tu'minu al-iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum sai ce wala ta tashkuru ko za ku gode wa Allah madaukakin sarki haka ayar aikin hajji sai Allah ya hada ta da ambatansa ya ce wasu wasburu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin ku ainihin ambaci Allah kamar yadda ya shirya da ku zuwa ga aikata aikin ibada ko da yake kafin wannan kuna cikin bata mabaye haka ayoyi daban-daban lokacin da Allah yake mana yake mana ah, ah, bayanin halal da haram Allah yake ce mana ka gaya musu ya manzo Allah ba su ga abin Allah madaukakin sarki ya sauko musu mana arziki daban-daban daban har suke sanya wani su ce wannan halal ne wannan haram ne shin Allah ne madaukakin sarki ya yi muku izini ku dinga halaltawa kuna haramtawa ba da izininsa ba ko ya ne kuke kirkira kuna jingina wa Allah madaukakin sarki ya ka shi addini ba wanda ya sai ce kaza haram ne ko kaza halal ne sai Allah madaukakin sarki da sa. Allah madaukakin sarki yake cewa me ya zato wanda suke karkarar kirkiran karya suke jingina ta ga Allah madaukakin sarki ran tashi kiyama ga su a gaban Allah lalle Allah madaukakin sarki ma abocin falala ne ga mutane sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gode wa Allah Allah madaukakin sarki haka yayin da ya kasance aikin hajji ayyuka ne masu yawa daban-daban daban-daban haka Allah madauke sarki ya dinga sanya mana su a cikin Qur'ani ayoyi daban-daban har annabi Ibrahim shi da Allah ya bashi izinin da umarnin gina Ka'aba Allah madauke sarki yake ba mu labari inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen sai ta shakiran li Allah madauke sarki ya riga ya buga annabi Ibrahim star ya ce me godiya ne da ni'imomin da Allah ya masa to dan haka haka ake so mu zama haka cikin kwanakin aikin hajji mu gode ma Allah madaukakin sarki da ya shar'anta mana yin aikin hajji da abin da ake yankawa na dabbobi haka wanda ba su je ba da abin da aka yanka na dabbobin layya dabbobi na ni'ima wanda Allah ne ya ba mu baiwar su ya ba mu kyautar su kuma ya kore mana su kuma mu yanka kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu lada shi yasa Allah yake janyo hankalin shi yasa yana daga cikin surorin da suke janyo hankali game da halittun Allah wanda muke rayuwa da su muke gani da ido surat yasin tana daga cikin surori wanda suke jan hankalin mutane game da ni'imomin da muke tare da su ayoyi na Allah madaukakin saki alkauniya daban-daban wanda Allah yake gaya mana mu ji dabbobi da muke tare da su Allah madaukakin sarki yake gaya mana awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama wa hum laha malik Allah madaukakin saki ce ku da abinda hannun ya halitta muku bana ni'imomi dabbobin ni'ima wanda muka sa muka mallaka muku su kuke mallakar su wa dallanna halakum sannan muka sauƙaƙe muku sarrafa su kai ba haka ba mutum da zai zai zai zai zai wannan shanu garke guda mutum ɗaya controlling din su kai sa guda ɗaya Allah madaukakin sarki ya ya bar shi da karfin shi ya zaka yi da shi mutane nawa ne za su iya da shi sa ɗaya kawai to amma mutum da ya kora shanu da yawa kuma ya ce su tsaya su tsaya ya ce su kwanta su kwanta ai wannan horewa ce ta Allah madaukakin sarki wannan yana daga cikin hikimar da ya kamata mu ji dadi wanda ga ta nan a rubuce a cikin alqur'ani wa dhallalna lakum muka hore muku sarrafa dabbobin fa minha rakubuhum daga cikin akwai wanda kuke hawa wa minha ya'kulun daga cikin kuma akwai wanda kuke ci wa lahum fiha manafi wa masharib Allah ya afala yashkuru daga cikin dabbobin muka ba ku amfani kuke samun amfani da abin da kuke sha na nono daga cikin dabbobin Shin Allah ce wai ba za ku gode ma Allah bane a cikin wannan ni'imomi ka ji duka abin da muke rayuwa da su ne wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana dabbobin da ake yanka ta da ya layya da makamantansu Allah ce wani kullu da Allah ha da kun min sha'irillah da kun fi haka mun sanya su da abubuwan yanka don ya zanto don ku da ibadun Allah madaukakin sarki kuma ya zanto a ƙarshen ayin Allah maɗauke sarki ya ce mun hore muku su ne la'allakum tashkurun ko ba da gode wa Allah maɗauke sarki da haka Allah maɗauke sarki ya hore mana hatta dabbobin nan ga su nan an yanka alayya Allah maɗauke sarki ya ta alayya na lallaha da hu muhawala ne ma'amalaki ya lalu taqwa minkum ba Allah yana son jinin bane ba yana son naman bane sai dai yana so ya gani waye zai yi dan Allah an ce alayya to waye saboda Allah kuma Allah mai ke sake ce idan mun hore muku ne idan ku gode wa Allah ku ta kabarbari li tukabbiru Allah ala ta adab wa bashiril muhsinin Allah ya ce wallahi muna mu inda suka kyautata ibadar nan bishara ashe wannan ya wajaba a gare mu wannan lokuta na ibada mu gode wa Allah madaukakin sarki mu gode wa Allah mu nemi gafarar Allah madaukakin sarki domin inna Allah la yufarli ala nas walakin aksarun nas la yashkurun Allah madaukakin sarki ma abokin fadala ne ga mutane sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba da haka ya kuma bayan Allah mu ji tsoron ranar da za mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki zai cika mu kowa da abin da ya aikata alhali ba zai zalunci kowane bawa ba ya ku yan uwa musulmi ya ku wanda Allah madaukakin sarki ya shirya da su zuwa ga addinin gaskiya ya ku wa'inda kuka girmama wa'innan kwanaki na zulhijja ya ku wanda kuka sauke farallin abin da Allah ya ɗora muku ya ku wanda kuka nisanci abin da Allah ya haramta a cikin wannan wata na haramci ya ku wanda kuka tsaya akan dokokin Allah madaukakin sarki ya ku wanda Allah madaukakin sarki ya shirya zuwa ga hanya madaidaiciya ya ku wa'inda suka girmama wannan lokuta na bauta da ayyukan da'a daban-daban ya ko wa'inda kuka asirci wa'innan kwanaki goma na zulhijja da suka gabata ya kamata ku gode wa Allah ya ko wa'inda kuka asirci azumin arfa ku gode wa Allah madaukakin sarki ya ko wa'inda kuka yanka dabbobin layya ku gode wa Allah madaukakin sarki akan yalwata muku da azurta ku da yayi da kudin da kuka sayi wa'innan dabbobi ya ko wa'inda kuka yi tsayuwar dare kuka karatun Qur'ani a cikin wa'innan kwanaki goma kuka rayu da su da da'a kuka nisanci abin da Allah madaukakin sarki ya hana ku gode wa Allah madaukakin sarki ya kuwa inda kuka samu damar ziyartar ɗakin Allah madaukakin sarki mai alfarma don gabatar da ayyukan hajji Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya datar da ku don sauke wannan farari to ku gode wa Allah madaukakin sarki bacin miliyoyin musulmai ba su samu damar zuwa ba ya kuwa inda Allah ya datar da ku zuwa ga ayyuka daban-daban Allah ya taimake ku ya shirya da ku ya datar da ku a kan rayu da nan kwanaki wannan shine ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki na na'budu wa na nasta'in ya Allah kai kadai muke ma kuma kai kadai muke neman taimakonka ai kai kadai muke neman taimakonka hatta akan abin da ka umarce mu na ibada domin da ba dan taimakon Allah maɗaukakin sarki ba da mutum ba zai iya ibadar ba da haka yana daga cikin wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Mu'adh bin Jabal lokacin da ya aike shi zuwa garin yaman dan ya kira su zuwa ga addinin musulunci manzon Allah ya raka shi wajen gari yake cewa ya kai mu'azu ina son ka ya kai mu'azu ina son ka sannan ina maka wasiya kar ka bari a ƙarshen kowace sallah face sai ka dinga karanta wannan addu'a Allahumma a'inni ala dhikrika ya Allah ka taimake ni akan ambatanka wa shukrika ya Allah ka taimake ni akan gode maka wa husni ibadatik kuma Allah ka taimake ni akan kyautata maka bauta ashe hatta bautar Allah sai ka nemi taimakon Allah ya taimake ka akai Allah madauke sarki ya samu dace muna roƙon Allah madauke sarki ibadun da aka gabatar a wannan kwanaki masu albarka Allah ya karba mana Allah ma madauke sarki ya ainihin gafarta mana su ba muna roƙon Allah madauke sarki masu lafiya gida da asibiti Allah ma madauke sarki ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya kara musu ya ba su ikon yin aiki da lafiyar da Allah ya ba su don bautar Allah muna roƙon ka Allah madauke sarki wani bawa naka da yake maka sujada Allah madaukakin sarki ka biya masa bukatunsa na alkhairi wanda suka kauce daga cikin biya Allah ka dawo da su kan hanya abubuwan da suke faruwa na sace-sacen mutane da kashe-kashe a madaukakin sarki mun tuba mun koma zuwa gare ka Allah ka yaye mana Allah duk abin da muke tsoro Allah ka nisantar da shi daga gare mu ka nisantar da mu daga gare shi Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ka amsa mana ibadu shugabanni kuma Allah madaukakin sarki ya musu jagora Allah madaukakin sarki ya ba su ikon abin da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 اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واعجبنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين قوموا الى صلاتكم